الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا ترى جوتا ذو الحجة جرى منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha tara ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ce roko dai mana da ce da alkhairin duniya da na lafiya mai karfin sunayensa ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala <clears throat> ya sa muna daga cikin bayinsa waɗanda Allah ya masa gafara a cikin wannan rana mai albarka Ina roƙon Allah ya sa muna daga cikin waɗanda da bayani ya gabata yau rana ce wadda take babu wata rana da Allah tabaraka wa ta'ala ke bayinsa gafara masu rahama ya yanta su daga wuta kamar irin wannan rana Allah ya samu na daga cikin su tsarkin sarkin sunayen su ba dan mu ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya tanada ya ba ma bayinsa waɗanda suka je suka tsayo a arfa a yau to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mu ma ya ba mu lada samuna daga cikin waɗanda za su shiga cikin 'yantawa 'yan abubuwan da muka gabatar muna roƙon Allah ta ko ta Allah ya karɓa mana ya samu daga cikin bayan sa daga tattun bayi ba dan halimu ba tuntunin da muke fama da su cikin ƙasar nan muna roƙon Allah ko ta Allah ba dan mu ba dan bayan Allah da suka tsayi yau a arfa suka roƙi Allah suka yi kuka da hawaye muna roƙon Allah ya haɗa mu da su wajen jin tausayin mu mana maganin wannan fitintunu da muke fama da su tunda kullum dai sai mun ji an kashe mutane ta iyaka a kan hanya ne ba tsira ba a cikin gari ba tsira ba a cikin gidaje ba tsira ba saboda haka wannan musiba ce mun ta hal musiba ana roƙo Allah ko ta ta'ala wannan rashin tsaro Allah ka san abin da muka yi maka ka ba mu wannan ka jarabe mu da wannan fitina Allah mun tuba Allah ka mana ma da wannan musiba ba dan mu muna mukaddima ta nuniya kamar da kuka sani kafin da ya mun fara magana a kan a wato shekul allama al'alusi rahimahullah ta'ala ina ganin mun tsaya wa kad waffaqanil lahu ko shi malamin yake faɗi da kan yake ba da labari yake cewa wa kad waffaqanil lahu ay ta'ala li ta'alifi wato iddata kutubin wa rasail wato Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da shi kun da su magabata wato babbar kyautar da suke gani Allah Ta-baraka wa ta'ala ya masu ne ba su dama su isar da safon Allah baraka wa ta'ala wannan shine abin da mutane su kuma su gane ba idan mutum ya samu dama ta yadda zai zama yana wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu a bangaren mu shi mutane suke ganin ba kowa ba har wani lokaci da zai sa riga za a ɗauka a kwatanta shi da wani misali yanzu malami an gan shi da mota ko an gan shi da riga mai kyau sai kawai wani sai ya ce ko oh, shi da gan shi ya ɗauka wani minista ne ko minista to minista idan ka ɗauka a hankalce kamar da na gaya muku mun yi da wani idan ka ɗauka a hankalce minista ko sanata sanata zai ce sanata to ai sanata shi mutane ke wakilta to shi ko malami Allah ke wakilta to da za ka auna a hankalci to waye wani daga nan shi wancan mutane ne suka zaɓo shi yana wakilta su shi ko wannan Allah ne ya zaɓo shi yana wakilta shi amma saboda mutane duniya suke kallo ko su su abin da suke kallo kawai wannan gida su ko can abin da suke hange ke ne shi yanzu na abin da yake gode ma Allah da Allah ya ba shi dama ya samu ya rubuta wasu littattafai Allah ya ba shi ilimi ku duba jiya nan muke magana ibnul qayyim ko yace daga cikin kyautar da Allah ya masa wadda baya mancewa yana gode ma Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya je aikin haji ya zauna cikin sai mujawara a masallaci mai alfarma a nan Allah ya buɗa masa ƙwaƙwalwa ya samu ya rubuta littafin shi mittahu daru sa'ada aka ka'ada zuwa aka ce ibn al-qayyim bai da abin hannunsa ba kudi yake da shi ba duk wannan matsayin da kuke gani ba mai kudi ba ba kudi yake da su ba yace saboda haka abin da zai nuna bai da kudi ranan da ɗansa aka yi ma ɗan shi haihuwa wanda ɗansa da ake cewa ibrahim da matar shi ta haihu ya kira ɗan ya ce to ba ni da abin da zan baka babu kudi amma zan rubuta littafi in baka kyauta ta dalilin wannan haihuwa da aka yi mana sai ya rubuta tofatul maududi ya bashi sai ya rubuta littafin kenan saboda su a lokacin nan suna ganin wannan ya fi masu komi ya rubuta ya ba dan ya ce wannan kyauta ce ya bada saboda aiwuwan da aka yi masu a gidansu tofatul maududi kama to kai mu yanzu ka zo ko can inda wani bai sa a ba nan da muka yi magana ibn al-jawzi ba shi da ya tashi shi da ya haifi nan da bai sa'a ba rubuta littafin yake ba dan ya ba ba dan ya dauke littafin ya sayar ya sha kare shi bai sa adda ba wai to kuma yana daga cikin abin da shi yake gani kuma bakin cikin da yake namun shi a duniya ya rubuta littafi maimakon dan ya karanta littafin da littafin ya je abin nan sau da haka su abin da suke kallo yau Allah ya ba su daman yin wani abu da za su taimaki al'umma su gane Allah a ja su zuwa ga Allah suna lissafa wannan a cikin babbar kyautar da Allah ya masu kuma ko a duniyar din yanzu profesor da suka rubuta littafi idan suka tashi suka zo jawabi gaban abin nan ba yana jinjina wannan damar da Allah ya bashi wannan rubutu. haka ne abin ko ya ce yana godiya da Allah ya ba shi dama ya samu ya didiketin shi ya rubuta littafi mai suna shi ke da littafi kaza shi ke da littafi kaza shi rubuta wannan littafi to su ma da suke ba shi ma matsayin profesan ba saboda rubutun ba ne ba dole sai in an taɓa yin profesa ba rufe dai ko a najeriya amma dai ba haka ba ai sai an zo yana da articles yana da kaza yana da kaza da rubuta yana da rubutun shi na rubuce-rubuce da ya yi da yawa ko wani ma da kila saboda wani littafin da ya yi muhimmi da aka gani shi kadai littafin ya jawo ma aka ba da aka ba da wannan matsayin to sau da haka su suna kallon wannan a matsayin babbar kyauta kuma wani ma tukuna daga cikinsu za ka ga cewa a gano cewa abun matsayi ne babba wani gidansu ya taso ne cikin masifan kuɗin da babu iyaka ya watsar da kuɗin ya tafi yadda shi ya zama malami ya rubutu kalli ko nan zamanin ka kalli bakar ismail gidansu masu kuɗi ne su so za ka ga yana littattafan shi ya buga ya bada ma kyauta ko kuma sai salihul munajjid bai kuɗi ne bi ma'anar kalima amma ba wani baka ma san shi da maganan kuɗin ba da maganan malam da ka san shi ya rubuta littattafai ya rabar kyauta to kuma koma can baya ka kalla da aka samu wancan abokin gardama ibnu azam, wannan wannan wane ne sunan shi imamul badi imamul badi gidansu gidan kuɗi ne gidan shi ne ba kuɗi ibnu hazar gidansu gidan kudi mhm. ya zo har suna gardama da juna ke karfa ka yi ba ka iya karatun ka baka sha wuya ba saboda kai a karkashin can ka kai kai karatu ke gaya ma ibn hazan kai a karkashin can diliyas kai kuma dan ku gane kudin ba su bane kudi shi ibn hazan din abin da ya sa shi karatu matsala ce guda daya ya sa ya ce kai ashe kuɗi ba su bane babban abu ba ina gaya muku bane dan wani dan mu gane irin wannan mutum irin waɗanda yana da gata amina ya ce shiga ya masallaci an yi masu mutuwa a gidansa na mulki aka zo sai aka ce masallaci nan ne wurin zama wajen tariya shi ko a matsayin shi ɗan gata ya shigo masallaci kawai ya zauna bayan azar sai wani ya ce mashi ya za ka zauna ya ta nuna mai malamin shi malamin su na gida ya ce mai ishara ya tashi ya tafi fil masjid tun da ya shigo masallaci shi bai gane ba ya mai ishara ya tashi ya tafi fil masjid har dai aka gano wani ya ce mashi kai ko ka shigo masallaci kaga su mutanen lokacin ma abin da rai yanzu dan ka shigo masallaci wani ne zai ma magana ya ce ka tafi fil masjid ba shi ko da ya shigo masallaci katon masallaci na gidan mulki malamin shi dinga mai ishara ya tashi ya sallah biyu ya tashi ya sallah bai gane ba sai zaman shi to da ka wani ya matsa ya ce mashi so ake ka tashi kai sallah ka iya tulmar su ya raka abi ka shigo masallaci ba ka ta iya tulmar su ba ya tashi ya ta iya tulmar su aka tafi makabarta aka gama abin da za a gama aka dawo bayan la'asar da ya zo kuma yanzu bayan la'asar sai kuma ya tashi da ya ta iya tulmar kuma nan kuma wani ya rike shi ya ce sai ba a sallah bayan la'asar za ta zai kai sallah Allah ka ya ce wayo na zo na shigo na zauna an ce in yi ta yi masjidi na yi yanzu kuma na shigo ban zauna ba na yi an ce in zauna ya ce ba mafita wannan gasar ta sai na yadda ita na tafi makaranta in ba haka ba wata na sai na zama kwallo wannan ya buga ni tana wannan ya buga ni tana wannan ya buga ni tana wannan ya buga ni tana dalilin tafiyar shi karatu kenan ya watsar da kudin ce kudi a shi ba su bane abu hajjiyar da wannan a malami ta zabin da da ya tafi cikin mako ɗaya sai da ya haddace mu wadda to ai ko ala wala la lafiya la ya mako da ba ya karance ta ba ya haddace ta saboda haka lokacin da ya kusan ɗaya ya fara munazara da malaman garin ma yana fito da fito da malaman jiga cikin garin da ake da su to ai daga ya riga ya gano ciyon illan rashin ilimi na haka da ya tashi daga nan ya ce to yanzu ko lalle bari ya karatun nan amma ko ɗaya ya gama motsa ba wai gamawa ta karanta ya haddace ta zai zubo ta da ta to ai da kuke jin ana magana ibnu hazan ana magana abin da ke ai duk duniya ilimi an san ibnu hazan man shi ta haifi da ta ban ma duniya mutum da aka abin nan ne babban magana ce to shi ne suke gardama da baji shi imamul baji shi kuma imamul baji saboda talauci malami ne bi ma'anar kalima amma ko kudin fitila bai da shi abun kunna fitilar lagwani bai da mai sai da kudin sayan mai wanda zai kunna fitila wanda za ka gane kamar jiya kamar yau mutanen garin kuma na gani aiko saboda haka haka yake yawo da daddare in ya tashi sai dai ya biya rika nazari cikin da fitilan masu gadi dan masu gadi security suna yawo da fitila cikin gari shi kuma ya daure littattafan sai ya saba a kafada duk inda suka je suka ajiye littattafan kama da yan duniya yan duniya ne idan suka je sai su sai su aje fitilar su ta shi kuma sai ya zo zauna kusa da fitilar tafi shi kuma ya ta nazari yana nazari yana rubutu yana nazari yana rubutu in suka ɗauki awa ɗaya ko awa ɗaya da rai to malam mu za mu matsa asan mu zagaya mu ce mu zagaya tare sai ɗau buhun su ci gaba da zagayawa inda suka tsada zuwa suka gaji suka aje sai ya zauna nan shi ya ci gaba da nazari yana rubutu har asuba ta kusa sannan ya rubuta su shi ya dawo gida ya ci gaba da sallah haka yake karatun shi da haka ya nazari da haka ya rubutu wanda ka ga wannan wahala mu ko yanzu ga fitila ga ta hannu ga ta kwance ga ta tsaye ga ta aljihu ga ga sunan bila adadin amma malam kwakwalwa ta riga ta mutu duniya kawai muka da muka da ita in kana zuwa yanzu karfe goma malam kana buga wa mutane wani mata zai tsakar dare ne garin ko kuma ya dinga baccin kenan ba ku tashi zai wani anjima ya dinga bacci kenan malam wani ma ba zai samu sallah zuwa ba sai ka ga awa nawa wata mutum yake baccin nan wai ta baccin sa ba an bai da shi zo zai sallah ya yi bacci da daddare ya yi bacci da rana ya yi bacci ko yaushe kawai daga cin abinci sai bacci sai hira daga cin abinci sai bacci sai hira ga mutane mun hane ko majalis za ka ga mutane sun zauna su a tarariya su hira da dare su hira da rana su bacci su in ka ga su suna zaune wurin hira kuma zai wahala ka ji wani na maganar lahira duk rikicin da ya sa wani ma rikicin bai shafe su wasu suke zauna kai su ta tattaunawa su zagi wanda suka gana masu su wanda suka gana masu za su su yi kai su kai su ci awoyi to masu kokari su ne wanda sallah za ta da in an kira sallar su bari su je su yi sallar su dawo amma wallahi wasu hasi an yi sallar ma su je su yi tasu saboda jira ta yi daɗi to Allah ka ba mu mafita daga irin wannan ba muna faɗi bane dan mu mutu faɗi muke dan mu gyara muna so mu yi abin nan ne mu gyara so da ka Allah taimake mu mu san yadda za mu gyara waɗannan abubuwa mu koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar yawan ambatan shi na'am na na hmm. eh. shi ne mu dage mai ta karatun mu ma mu yi aka abin da za mu iya ita zuwa makaranta mutum kuma ya ɗan iya koya ma wasu shi ma a ita yi a ita taro ana iya abin da za mu iya yi Ɗan kalli kullawa na sun ina wasa amma dai mutanen nan mu gano cewa ba ma abokan haɗin mu bane kawai babban abin da zamu masu mu kai musu addu'a kawai bayan Allah ne bi ma'anar kalma amma inda suka bi mala abin da nisa sai dai in an koma ta ibnul qayyim shi kuma ya ce to waɗannan mutane bayan Allah ne tsakanin mu da su kamar mutum ne a ce za ku yi tafiya shi ya riga ya shiga sahara kai kana gida ba kama ɗauro kayan ka ba to da ka da ka je sahara iska har ya batar da sawunta shi ya ya wuce har sawun su sun bace a zahara to kai kuma sai ka biyo kana ka neman inda yake ka bi ta nan ka bi ta nan ka bi ta nan kana so ka samo shi to sai a baka ladar biyo shi da kai ka sha wahala a saharar nan ko ka gano shi ko baka gano shi ba in ya kai inda ya tsaya Allah ya sa kuka iso a ce waɗannan mutanen sun biyo ku ba su kamo ku ba amma sun sha wahalan neman hanyar da kuka biyo don haka ku ja su ku tsallaka ku tsira tare da su bayanin kila ya fito to kusan kusan mu kenan in fa mun babin kenan amma nisan ya kai nisa sun shiga sahara har iska ya fitar da su wannan mutanen da kake gani misalin na fito to shi shi ne ya ce ya rubuta littattafai wa rasa'i ta tajawazu hamsin na mu'allafat wanda littattafan sun wuce hamsin ma bai na muktasarin wa mutsawalin wanda ciki akwai takaitacce akwai wanda ya tsawaita magana ومنها ما a طبع ونشر daga ciki akwai waɗanda aka buga aka yada su cikin al'umma ومنها ما لم يزل في زوايا الحمول والنسيان wani kuma bai gushe ba yana nan yana nan a wata kwana da an kyale shi amma manta da shi ba za a buga ba ma وقد نظم في مضه شعراء العصر على اختلاف بلادهم وتباين أقطارهم yace da yawa daga cikin malamai ko mawaƙa wannan zamanin sun yabe ni sun yi man yabo sun tsara maganganu masu kyau fi madahai shu'ara al'asu ala ikhtilafi biladihim sabanin garuruwan su daban-daban wata bayu na tsari da nisan kasashen su ashharuhum adibu bagdad akhi faqri faqrillah ay ahmad ibn abdul al-shawi al-himyari mufti al-basra rahimahullahu ta'ala daga ciki wanda suka fi shahara wanda ya masa wasu baitoci shine wannan babban malami illa Ahmad bin wanda ake ce ma Abdul Al-Shawi al mufti al-basra rahimahullahu ta'ala fatawaffarat ala ai sannan dukansu wannan yabo da aka yi masa sun tattaru ne ai an dalika shugulin shagil ko na tsallake ko fata wafarat ala darasin darasin alkaituhu duka sun tattaro ne akan wasu darussa da na yi wa kitabun an zuru fihi da littafin da nake dubawa wa fardin ai addihi da wasu bangarori waɗanda na bayar irin wanda suka cancanta kuma ma watakila ya ce wa tafritin fi jambin lalai as'a fi talafihi da sakakin da na yi game da abin da ya shafi bangaren Allah wanda nake kokarin in rufe ma wannan wannan gurbin da na yi in kamo su akan su kai magana la yashghalu ne an zalika shugulin shahil babu wani aikin da zai kare ni wajen yin waɗannan abubuwa ina yin kokari in yi abin da zan iya yi wala ya kaffi am musabarati fi nashr al-fada'il kuma ba wani abu da yake tare man hannuna wajen wanda zai kame ni wajen in cije wajen yada abubuwa na daraja masu kyau nukan yi kokari in iya abin da zan yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dukkan da rahmatihi wataƙila ta dalilin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da ni gidan rahmarsa wa yaskuna ni ma'a man sabaqa lahu husna fi jannatihi ya zaunar da ni tare da waɗanda suka rigaye mu waɗanda sun riga sun yi ayyuka masu kyau wanda suka riga mu gabanin mu ma magabatan mu kenan Allah ya shigar da ni wataƙila cikin aljanna su ta dalilin wannan sace fa inna rahila ai qaribu domin dai tafiya a wurin mu ta riga ta matso yake gaya mana shi mana nan wa ka'anni lin nida'i mujibun yace kaman ga ni nan dai na kusa ansa kira saboda haka nake kokari in iya abin da zan iya yi in isar da sako na iya abin da nake iya kamar yadda kuka ga wannan dr mustapha suba'i ya magana lokacin ya ce ga wani littafi da nake rubutawa ina kan kesan mutuwa da ke rubutun shi da haka wanda nake rubuta mu a kasu damu da kurakuran da ne na larabci ko nan ka'idan na hau domin sako nake so in isar a lokacin ya riga ya kwankwaɗi dafi na mutuwa domin an shayar da shi dafi ne lokacin su kafin a tsinkiran ya ce bari ya kokari ya hararo wasu maganganu ya rubuta don kada ya mutu ana bin shi bashi shi je wurin Allah a ce me yasa baka faɗi masu ba hmm. wannan ka ga wannan irin masuliya wannan sadaqiyya wannan shi ake a a sadaqiyya tsabar sadaukar da kai saboda Allah bara ko ta'ala mutum yana ji da kai shi zai mutu ya sha dafi ko an shayar da shi dafi amma yana kokari ya rubutu dan kada ya mutu da wani ilimi wanda ba sani ba kuma ya kamata ya sanar da al'umma saboda haka nan shi ma wannan ke cewa na kusa an kira wa san kaulin imam ali bin abi talib radiyallahu anhu me yasa ya gano ya kusa tafiya ya kusa an kiran mai kira yace saboda magana ya kai kyan magana ali bin abi talib da yake cewa wa وإن ru'un قد سار خمسين ila man halin min wurdihi laqaribu kalman ba daɗi kamar kada ma fassara ya ce duk mutumin da aka yi hajji hamsin yana raye duk mutumin da ya yi hajji hamsin ba wai ya je wa fa wanda duk aka yi aiki hajji so hamsin yana duniya ya ce to ya kusa komawa wurin shan ruwan shi ya kusa gangarawa gida kusa yake da gida da mazangarar shi ya kusa komawa gidansu can inda zai koma ya sha ruwan nan wurin da aka aje masa wurin da zai koma ya sha ruwa garin su to ya kusa komawa gida saboda ka ya ci wahala a hanya ya sha shuruwa ya ci azaba ya ci yanzu ya kusa komawa kusa da gidansu inda zai sha ruwa daga nan ya shige gida ya dawo ya fito hamsin fa ya ce dan baya da mun karanta wani da yake fituna hijjatan ko to nan hamsin ne wanda duk aka yi hajji hamsin kana duniya aka je hajji sau hamsin to ka ɗaura kayanka in ma kwance suke ko ina suke kazan kawai ka kusa tafiya sai dai ka yaudari kanka kuma don wani shi zai yaudari kanshi ko ta ta yaudari kanta su koma baya suna cewa an su gidansu daɗewa ake sun yi gadon daɗewa kakan shi sai da ya shekara ɗari da ashirin yanzu haka baban shi ma na nan da ran shi kuma tangaram yake amma ya tsada saba'in ina tangaram da mai shekara saba'in da dama dama da ce yana nan wai shekara shi kakan shi yanzu kan shi baban shi shekara shi saba'in da wani abu ko ya kai ɗari ma babansa ko sai da ya ɗari da kakansa sai da ya ɗari da ashirin babansa yanzu aka yana da shekara casa'in da wani abu kai ana jin ma ya wuce haka nan dan dai lokacin ba takarda haihuwa. Mhm. Wazan da sadda sarauniyar ingila ta zo baban su sannan masu an haife su sadda ta zo ta ga baban su daga nan ya ka gani ta na ina kake son shi to kaji to amma mai hankali nan aliyu na bisali ne kuke magana ta ce idan aka yi hajji so hamsin kana raye to ka kusa komawa wurin maganganar da za ka sha ruwa ka wuce gida la qaribun hara mulakhasu hali wannan shine takaitaccen rayuwa ta anjima malam wa ma alayya min bikin layali da abin da ya rika faruwa a kai na abubuwan dare da rana dare da yini nas'alullah husnal awaqib muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan sakabin nan ba abin da zai kwafe ya ba mu ba mai kyau amin ya rabbal alamin inta wufiyal allama al-alusi wannan malami mai albarka ba Allah ya ji kansa Allah ya sa rayuwar shi ta kare a shekara alif dari uku da arba'in da biyu shekara nawa kenan yanzu don shekara ɗari ko ɗari da wani abu na ɗari daidai ma ɗari daidai ma shekara ɗari kenan yanzu da muke magana yanzu ka kaddara yanzu a ce mutumin nan kuɗi gare shekara ɗari kuna jin za mu ji labarinsa kuna jin kuɗin shi za su iso wurin nan da shekara ɗari yau sai dan kudin irin su Usman bin Affan wanda suka shiga hannu mai kyau tun da yanzu shekara dubu da ɗari hudu da wani abu da ke jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rijiyar Usman bin Affan da ya saya har yanzu arzikin tana nan ga manya-manyan gidajen sama nan ga manya-manyan bankuna nan dukkansu har yanzu Usman bin Affan yana girban kudin nan na rijiyar nan da ya saya lokacin manzon Allah shekara dubu da wani abu daga sayan lidiya Allah ya sa mata albarka aka ce to rijiyar nan da aka saya su da bai hude ke da ita bai hude ki sai da duka ya yi mai masifaffar tsada ya sai rabi su kuma ya ce to shi ke na ai yahudu ai musulmi wayo gare musulmi asalin musulmi ba dole wani yanzu zunubi ne ya dolantar da mu ya ce tun haka ne ya sai da man da rabi to ni ruwa na kowa ranar diba na yau gobe kwana za biyu wannan biyu to a zo ni ranar na ku zo ku diba kyauta abinda za ku yi tun da shi sai da nashi yake ni na ku zo ku diba kyauta amma kowa ya diba iya ɗibarsa ranar da zai diba tun da kyauta ne sauran kowa ya je ciccika duk inda zai zuba kwana biyu na ba hude sai gaba wanda ya sai ruwa ba wanda ya diba kai kowa da wani da gaskiya shi ba abin da zai wanda ya sai da sauran rabin nan ba amfani ba amfani ya ajiye ruwa za ba a kai ranar tibar shi ba man ke yi kai sai da ka gaba daya shi kuma na biyu maza da rijiya ta zo aka ce to tun da aka ne rijiya ruwa ya yi yawa ba ga shi na yanzu to ga gonakin dabino ai gonakin dabino mana kusa da ita a gaban ruwa da ruwa dabinon kuma a rika ba miskinai suna ci to a ciyar da miskinai ɗan ashabu suffa waɗanda suke cikin masallaci suna da gonar su yanzu ta dabino suke cin abin dabino ya zo ya fi karfin su saboda albarka annabi ya cin abu Allah ya ne albarka to dabino ya fi karfin su ya fi karfin su cinye shi yanzu dan haka yanzu ya ka sosai a yada abu dabino na yanzu a rika saidawa ana sarrafawa shi ne abin da ya taho tun daga wancan lokacin yanzu ka zo jikin masallacin harami kawai nuna ma ne ba za ya bace wannan gana amma abu ne sananne da za ka daɗe cikin yan garin a su gama waɗannan duka imarori nan da kake gani gidan saman nan asalin su gonan nan ne bankuna wasu kamfanoni da ake da su manya-manya asalin su gonan nan ne duka dalilin wannan ake sarrafa mutane na ta aiki suna cin abinci suna abin nan shekara dubu da wani abu na mu ne wani wata zai tare da bilan saboda mugunta saboda haka ga irin abubuwa da su nan sai mutane sun tashi kawai kuma kowa ya san amfanin mutum a ce ya amfani al'ummarsa kuma nan mun karanta wanda ya fi soyuwa wurin Allah wanda Allah ya fi so shi ne wanda al'umma suka amfana da rayuwarsa sannan aikin da Allah ya fi so shi ne ka raba wani da bakin ciki yana cikin damuwa kai mai maganinsa ka kuɗe mai bakin cikin nan kai ma za ka kuɗe ma na ƙananan lafira a tabbatar da diga ka ko kuma ka tunkuɗe mai damuwa in bashi kake binsa ko ka yafe masa ko in wani ke binsa ka biya masa ko ko ka gane yana jin yin waka ciyar da shi wannan shi ne aikin da Allah ya fi so yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so to amma mu in ka kalli mutanen mu duk akasin masu ke mutum ya fito cikin al'umma amma ba amfani shi ba kuma sun san abin da amfani me yasa ake yin taron ranar tunawa da su sardauna a zo kawai wasu su je su tsaye su ta turanci suna ta sardauna kaza wani habbe da kunya ma ya zo ya faɗi ya ce shi dalilin kaza ma nashi dalilin sardauna ne amma kai mutane ne kai ma amfani to da mutum da ana hankali ka tuna yi ma haka kai me yasa ba za ka yi ma wani ba tunda da ba a yi abu ne a fili ko zuwa masallaci kai ka gaba buta to kai sau don yanzu da ka gaba butan baka ji daɗi ba ka sai ka sau butar inda wani bai sau ba tawa za ka nema da kaje in ka taron masallacin ma an gina ka samu ka shiga ciki kai sallah ka ji daɗi za ka tafi kana tafiya a hanya ka ce in an samu masallaci nan a tsaya mai sallah to inda kowa bai gina wa zai gina ma wanda za ka shiga kai ka samu kai sallar kai ba to kai ma tana saka tunani yadda ka je ka shiga na wani kai ma wata nan wani ya shiga gaba na duk haka in mutum mai hankali ne ke tunana ki alkhairi in ka ga wani ayan alkhairi an ji daɗi kai ma yanzu ka ji daɗi da ka amfana da nashi alkhairin kai ma yi mana kai ma wata rana wani ya mori naka amma mu ba haka tunanin mu yake ba ya fito za ka ga mutane sun zo sun yi abin nan sun su tunani babu babu tsari za ka ga mutane sun yi su yi abu ga shi nan yanzu akwai wani masallaci da na gani na san masallacin fa shekara fiye da ashirin na san wurin ga masallacin nan ga ginin shi ga inda bayi yake yanzu da suka tashi za su tsara masallacin maimakon a nemi yadda za sai suka je suka haɗe yanzu ba bayi kwata-kwata aka gyara masallaci da kyau amma ba bayi to radda wanda zai wuce zo zai sallah shi idan zai sallah ba bayi ba wurin alwala to ga man yadda masallaci zai zama haka da kai muka taba tafiya wata rana muka je wani gari su ma ga katon masallaci amma ba wurin zagayawa kwata kwata babu wurin alwala ba wurin zagayawa ga masallaci katon su tunanin su kowa in zai sallah daga gida zai fito to in mutum ya zo masallacin alwala shi warware sai dai koma gida kuma eh? kuma garin tuka shehu wallahi na ga muku mutane ba su ma da tunani ya za a yi kai masallaci ba wurin alwala bayan kuma ba a shiga a yi sallan nan kasan sai da alwala to kuma mutumin da ya zo shi ya sauri sai ya ƙara so masallacin yana tsawon gaba sai ya tashi alwala in ta liman ta warware sai zai tafi gida masallaci ana haɓo ana kaza har sai da aka yi magana a littattafan fito na can ana maganan har ƙa'ida ake badawa ga mai haɓo in ya fito yana da ka'ida sharaɗi in ga tukunyar ruwa nan nan to kada ya wuce wadda ta fita ta nisa zai tsaya ta kusa a nan zai yi sai ya dawo kuma ya ci gaba da sallar shi ko ya fita bai magana wani ba zai tambaye shi ba lafiya ka fito shi kuma ya ce haɓo ta ɓata shi dawowa yake ɗora sallar shi shi mai haɓo ba ba yankewa sai ba da ya fita yanzu yana haɓo ya je wanko haɓon ya dawo zai ɗora sallar ne ya ci gaba sallar ba ta ɓaci ba dawowa zai ɗora to aka kawo ka'ido to ka gaya mashi wanda masallacin ne da ba ruwa eh, ya tafi gida ke yana ta habo ba daidai ba ne ya kamata masu hankali su rika su rika ba da shawara irin waɗannan abubuwa ana gani abu nan to in ka je yanzu da ka je kai magana ce zo ka bi na wani bayan wai ko ba ko ko wala ce duk zai ka ce ka sai ba da a ce wasu wala ce ka ne ka tafi kawai ka ce ba wala ne ka ba fara magana yan za su yi maka ne zo ka ba ga su ke kallo ba za a sa nan ba amma dai akwai kuskure a yi masallaci an gama masallaci mai kyau ba wurin kewayawa ba wurin alwallah kenan ba ko wanda ya zo zai wuce ka duba fa ka'idar sallar nan mutum ya zo zai wuce da an ce Allahu akbar Allahu ba zai tsaya ba to in ka ce ai so ake dama mutane su rika yawo da alwallah ai ta alwallah na warwarewa kuma wata rana mutum ma alwallar ba ta warware ba amma zai zo kuma ya yana da bukatar ya zagaya ko tsari ya kama shi ko kuma wani mai kama da wani to babu ga masallaci ne kyau wa bayi wasu an magana sai bata bayi ake ai da can ana yi mutane yana shiga ne sai su je su bayan gida sai su abu to akwai inda na gani sai su bar wurin fitsari buɗe su kulle wajen bayan gida da tole duka da da tole an kulle tole an bar wurin fitsari in mutum ya zo yana jin duka ya zai sai ta kai da wurin. ka auna wai ta kai dole ne a yi su duka in an yi su duka kuma suna batawa ku kyale ba a gyara barna da barna dan ana bata ku ci gaba da gyara ku ta samun lada ku kaf ku ce a bari saboda wannan a rusa bayan a kulle kun yin barna <laughs> to ba fa karatun da muke kenan ba ya kawo mu nan oho hawa dai kana ganin abubuwan nan za ka ga abin mamaki tafiya mu muka fa har wani gari muka zo muka ce to mu zo mu yi sallah ga masallaci dan tashashen masallaci amma wallahi ba bayi ba wurin alwala ba inda za ka tsugunna ba kuma wurin alwala kwata kwata ba ruwa ba komai ba aje ba ba aje komai ba dole muka bar shi to wallahi ya ga ba ko in yazo gidan ku zai shiga ne ko ko zai ka sallama gidajen mutane a taimake mu da ruwa kuma taimake mu da inda zamu kama ruwa mu alwala masallaci masallaci da ake so in mutum ya shiga gari ma yana bako ya shiga masallacin garin nan zai fara zuwa tukunna ya kimtsaye al'un zai shiga ba ya shiga ya kimtsaye alwallah ya sallah raka'a biyu sannan ya shiga garin ya je abin da ya kawo shi to ba ya za a yi shiga wanda masallaci ba mu da tsari mala abin mu kawai ko dai mu je da kaban nan ka tafi can wurin sai ka ce ka wallahi kana zuwa saudiya yanzu ka shiga gari ka shiga masallatan su ka ga yadda abubuwa suke kan masallatan unguwa masallatan ina ka gani ka ce to mu ke sa da ake ci a musulunta muka to fa dole ce musulunta muka ba to abu ne zaka ka daga masallacin su nan malam ya fi masallatan juma'an mu ya fi tsari ya fi komai na unguwa ba komi lafiya na pes ga kyau ga tsari ga esi ga komi ga kai komi kaddara wurin alwala wurin alwala har da ruwan ɗumi lokacin sanyi ne yayi ga ruwan dumi saboda yi alwallah da ruwa mai sanyi sai dai su mace can su gwamnatin su ne take masu ko ko masu kudin su to ko mun babu na zuwa magana ba متفدس أقول قارن ترجمة شيء ما لم ترجمة خبي ترجمة أخرى للعلامة العلوسي رحمه الله تعالى أي من علمنا فو إذا تكين دجاج دجمو نعم أي من عملنا أي من عملنا فو يوم أيكم هو جمال الدين أبو المعالي محمود شكري ابن عبد الله بهاء الدين ابن أبي الثناء والنعجيسيمة شهاب الدين محمود الحسيني العلوسي البغدادي رحمه الله تعالى من سادات آل البيت yana daga cikin jigajigan mutane gidan asalin gidan manzon Allah sallallahu wuli da fi ramadan an haife shi a ramadan shekara da da 1273 wajadduhu sahibu tafsirin shahir babansa shine wanda yake mai tafsirin nan da ake cewa shahir abin nan ba mai tafsiri wanda ya yake shahara ko وقد كان صوفيا shi da wannan malamin sufi ne kaman Allah alaihi bil hidayah fattala sunna sai Allah ya masa kyauta ya shiryar da shi sai ya bi sunna wa nabada bid'a ya watsar da bid'a kamar yadda Abu hasan al-Ash'ari yayi ko fa asbaha sunniyan salafiyan ya wayi gari malamin sunna ne sabba salafi wa sanadkuru marahil hayati lahiqan za mu faɗi matakan rayuwarsa nan gaba تعثر بمؤلفات ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعرفا بالغا ليش للنشرية سكينة يا تأثيرا تو لربوت ربوت ونم شيخ نما لمي ابن تيمية لابن القيم يا تأثيرا تو تأثيرا تو أمد تفهم قولوا وإلى ذلك أشار كامل الرافعي وأن وأن كامل الرافي بقوله لم أرى أحدا يقدر مؤلفات ابن تيمية وابن ibn al-qayyim qudara ko qadarahuma ya ce ni ban taba ganin wani wanda yake darajanta rubuce-rubucen da waɗannan malamai guda biyu suka yi ba irin yadda matsayinsu yake kamar irin wannan kamar yadda shi ya yi ba kamar yadda waɗannan malaman ke girmama matsayin littattafan su biyu ne shi shi a lokacin da shi da ɗan uwansa ya ce bai taɓa ganin waɗanda suke girmama matsayin rubuce-rubucen da ibn qayyim da ibn taymiya ya yi ba kamar yadda waɗannan malamai suke ba su irin wannan matsayi su malaman masu ba da matsayin shine mahmud shukri wa bin ammihi aliyu al ɗan dan uwansa ne wakana kana ay shi masalafi ne muhibban li da'awati imam ay ibn abdul yana son da'awan ibn abdul wahhab da wa nashiran laha wa mudafi'an anha yana yada ta yana kare ta la'anna da'awatul kitabi was sunna bi annaha da'awatul kitabi was sunna domin da'awa ce ta alqur'ani da hadisi وقد أفرد كتابا شرع فيه أحد رسائل الايمان يا ما وارد للتافي نمسمى بشرح للتافي ابن عبد الوهاب وشوانا مالا شيني وهي مسائل الجاهلية شيني مسائل الجاهلية للتافي دعك فيه wannan littafin ina maimaitawa in har baka karanta shi ba ko kuma baka koye ba to kai kokari ka koya nan za mu tsaya kawai domin a littafin cewa aka yi wannan littafin zai wahala mutum bai kiyaye abin da ke cikin littafin nan ba sannan a ce je lahira bai samu matsala ba domin an yi magana ne akan matsalolin da suka sa manzon Allah ya yaki kafirai matsaloli waɗanda su ne dalilin da ya sa annabi bai kyala kafirai ba har da ya yake su to kuma kai kana musulmi baka san matsalolin ba za ku akwai rikici waɗannan matsaloli ne wanda saboda tsananin su saboda munin su addini ta dalilin su manzon Allah ya yaki kafirai to a ce kaga a ce ba a san su ba akwai matsala shine sharhu masail jahiliya kada mu wani ta ce mu yi shi mun yi mun taba <laughs> wani kada wanda kada wanda ya je ce to ai wala ya kamata mai wanda zai tafi mun riga mun yi shi tuntuni an gama an yi shi na wani wala wa yau to ka gani ma kuna can kana karanta a goko ko to ka gani to bayan kun zo kun samu wani ya jijji masa bai bari wani ya zo ya ce to shi to da ya azza sai yanzu ko har yanzu bai azza ba ya ma gudu to kun huta ba to mutum an zo ga karanta littafi ba an zo gaban ka ana karanta ka ce wai tun daga farko littafi sun ba abin da ake karanta daidai ita da abin da ake karanta ba daidai ne to na ce a je a bashi shi yayi ba ke nan na ce shi Umar ya dawo shi a bashi yayi tun da ya ci an ma sai da na gaya maku ai na ce ba ma damuwa bane shi malam wadin ma ya zauna ma gaban shi ma a yi tare da shi shi ya koya musu وقد جاهد في نحر في نشر الحق والرد على الباطل يا إيا قوكدنسا وجم يا دغسيا والرد على الباطل درد أكل صناه أي فشن غاراته على الخرافات المتأصلة في النفوس سوداك كنوجا malam wutan fada da waɗannan ƙarerayi waɗanda aka sassanya su aka kafa su a cikin rayukan mutane fa katabar rasa'il ya rubuta takardu kanana wa allafa al-mu'allafati ya rubuta littattafai allati za'at asas al-batil usas al-batil wanda ta girgiza duk wani tushe na ƙarya wa ahdathat ay dawiyan wa islahan aziman ta kawo wani kuwa akai surutu maganganu da yawa aka fitar da wani sauti babba da gyara wanda yake mai girma wartafa a sautahu ya daga sautinsa sosai a wartafa a sautahu ka muslimin dini sannan sautinsa ya daga sosai kamar dai wanda yake mai gyara ga addini يدوي في dini بتطهير الدين أي مما min من أوضاع البدع wanda yake yana ɗaga sautin sa ne sosai wajen nema wajen tsarkake wannan addini kamar da abin da aka tusa masa aka gamu aka hada masa da shi na auzarar bidai na cutuwar bid'o'i da aka sa masa wa ka'adatul muslihin kuma kamar yadda suka sani kamar ɗabi'an masu son su gyara ne wal mujahidi ai yabtalihim Allah bi khusumatil mushrikin Allah zai jarrabe su da jayayyan mushrikai wa ahlul bid'ah wal hasidin wadanda suke yan bid'a da masu hasada فذهبوا يشنعون عليه suka koma suna munana shi suna faɗin maganganu marasa kyau wayar munahu bi tuhamin shatta suna jifan shi da tuhumomi daban-daban minha daga cikin tuhumomin da suke jan shi suke faɗi masa suna suna faɗi a gaban alkotu gaba annahu ya butu ay fikratal khuruj an sultan wai shi yana yaɗa tunanin cewa a rika ma shugabanni tawaye yi masu fito na fito dama abin da za ka gani in ana so a ɓata ka tashin farko a ce kana faɗa da gwamnati kai ɗan adawa ne to da ka da an je ko gwamnati ta galibi ana ce mata ga ɗan adawa sai ta kulle ido kawai maimakon ma ta tunanin to bari ta sa mutanen ta wani su gano me yasa ake adawa nan da ita in wani abu ne daga wurin ta da suke kuskure ba sai ta gyara ba nan a ina sai ta ce kawai to mu ko za mu yi maganin dan adawa yanzu kai ka ce wanda yake neman shugabanci da ya ce shi in ya tashi zai bi ta nan in hannun shi guda ɗaya ba ya ce ba zai shiga ta wurin ba zai dawo ya datsa hannun wannan ne zai za su kasanta da dan adawa kana fitowa kai aka ce kai na adawa shi ne abin da zai nema kawai ya ga bayanka ko kana da gaskiya ko kai dai dan adawa ne to ko zai sama tambarin kawai ida eh, wannan mu ga bayansa kawai shi ne zama ba shi ne kuma abin nan to ai inda ma ana kallon ita asalin siyasa ba ai dama so ake yi ma ka zo kai kana da opening party ga sunan kai kayi nan su kuma su yi nan shi zai sa kai ma aiki ka zo ka za su ce wa kuma iya ba ƙarya ne ma ba wannan ka ce to a ga ƙaryan bari mu gani ka tabbatar da kayi wannan kana yi ana ca ba kai ba kana yi ana ca ba kai ba ana ana ana wannan mutum amma mutum zai ce zai yi sai sa ya ji kowa ya ce masa ya kirki ha ina sai ba mun ma bai fito ba shi sa ake yin fatin ba guda ɗaya ba dan wai waɗannan su kalla su ce to tun da wannan ba su yi ba kama wanda Najeriya su Najeriya idan wannan shi ya zo ya yi kasa in wani ya zo shi zai yi sai ce to shi ma sai sun kasa tare bari ya zo ya rusa na wani duk abin da zai yake ya fasa saboda ka a bari shi ma ya samu dama su dai waɗanda suke zaben su mutu ko ma mu ƙara wal saboda haka suke haka suke ake su mazhaban yunasiru kullal al kuma suka ce wai yana asasa wata mazhaba wadda kai daidai da kowane addini kowane iri dai kenan wa anna ta'sirahu sara bainan nasi kuma tasirin sa ya shiga mutane yanzu mutane na jin maganar sa fa aghraw wali bagdad suka ruɗi wannan shugaba na bagdad abdul wahab bashi ake kenan وصدر الأمر بنفي السيد محمود وابن عمه السيد ثابت أي نعمان الألوسي والحاج حم الأسافي أي النجدي رحمهم الله تعالى إلى الأنادول sai suka sai kawai takarda ta zo ya ce a kore su su uku malaman dalilin wannan aka ce da wane da wane da wane ne su uku sai ba da takarda kawai sai a fitar da su daga gari masu wasalu al mausul yayin da suka tafi an kore su gari suka kai mausul kamar mausul yi na sai aka samu wasu jagorori daga cikin wannan gari na mausil لأن الذين أمر أمر بنقلهم من أعلام العراق في الكبار domin waɗanda aka ce a kore su nan ba suna daga cikin jigajigan malaman iraq manya wa anna fil mawsil adad kabir min al ulama wa talabat al ilm salafiyyin kuma aka yi sa'a a mawsil akwai manya manyan malamai da kuma ɗaliban ilimi waɗanda suke tallafawa ne wa talabu min al sultan al sai suka nemi shugaba suka ce masu afuwa waɗannan maganganu maƙiya ne abokan gaba ne suke masu fa fadara al afwa anhum sai ko takarda ta zo cewa an musu afuwa wa adu ba'da ma maka su shaharaini fi mawsil suka koma garin su bayan sun kwashe wata biyu a mawsil wa adu mansurina suka koma kuma Allah ya taimake su kaga da an samu jaraba fa qama shaykh abdul latif bin bin sunyan fi sahifatihi ar-raqib bil intisar li shaykh wa radd ala tilka al sai wannan babban malamin shi kuma a sheik abdullatif wanda ake cewa ibn sunyan ya koma cikin yana da jarida a wata takarda tashi wadda ake ce ma'arrafi ya koma yana rubutu yana nuna asalin waɗannan abubuwa da malaman na aka sa masu akan waɗannan tsegunguma da ake yi ba daidai ba ne wal istira'ati da karerai da ake masu wa sadara maqalan ya kawo magana ya ce alhamdulillahi alladhi adal haqqa li godiya ta tabbata ga Allah da ya dawo da gaskiya ga masu gaskiya ولما هاجم الإنجليز الإنجليز أي العراق يا يمنا تورا واسكة كيفر مجي ها ملك ملك عراقي شكرا تدبو نير فيري أكو بتلاتين لأكو سعى لوسي طلبا لنجدك من بعض الأمراء العرب شيء لوسي يعني هيكو كري ألوكة suka nemi taimako ga kasashen larabawa su ta musu agaji su kori turawan nan lakin nahum lam yastatibu li talabi ba su sai kuma Bagdad wasu marra da tadris wa ta'lif ta koma ya ci gaba da karantarwa da rubutunsa hatta saka Bagdad da yadda ingili har dai Bagdad ta fada hannun waɗannan wa aradu alaihi al-qada bayan nan sai suka bashi wato a wannan suka bashi alƙalanci suka ce zama alƙali wamtana a mukhalafati tin ce shi ba zai yi abin nan cuɗanya da su ba wa rafada jami' al-manasib duk matsayin da suka bashi ce ba ya so min al-ibta'i wal wa suka ce na mai fatawa ko ya zama daga cikin shekannin makaranta kamar vice chancellor na makaranta wa kullu khidmatin ghayra khidmatil ilmi sahih wa nashrihi bayna afrad al umma da dai duk wani aiki yace shi ba zai yi ba ko abin da zai yi zai shiga gaba da ilimi hidima yana yada wannan ilimi a tsakanin al'umma wa qabila adawiyya majlis al ma'arif amma ya anshi number membership shine adawiyya ya anshi matsayin membership na majalisul ma'arif a makarantar kamar wajen makarantar ilimi wajen ministry of education ya tabakkana min tausi ne ta kai ilmi ta iraq dan ya samu dama yadda zai tsara yadda za a tsara tsari ilimi a iraq wa da wuyatul majalisul ilmi al-arabi sannan kuma ya karbi shi ma membership na majalisul ilmi al-arabiyya bi dimashq fakhriyan wannan yana jin daɗin wannan ya karba ya karba rufiya a kaza a lokacin da kuma shekarar rayuwar shi ta ƙare na'am ai ya kusa ƙarewa sai ka nan buje mu wajen mu'allafati sai mu tsaya wa qad rasahu al-ulama al-udaba wa shu'ara malamai sun masa wato sun yi waƙan irin mutum a yi juyayenta na ina ya mutu a yi rubuce-rubuce ana magana kai na abin da ya kolo shayar al أي المعروف الرصاص ينتوى محمود شكري فقدنا منك حبر للمشكلات بحسن الرأي حلالا قد كنت للعلم في أوطاننا جبلا إذا تقسم فيها كان أجبالا وانا حتى ما masa متكنيك سأو mutu شكري فقدناك منك حبر ya ce wannan mahmudu shukuri mun rasa wani tekun ilimi da muka rasa ka wanda kai kai faƙadna ka ya ce mun rasa ka faƙadna ninka habrun ne lil muskilati ya ce shi wani teku ne wajen warware muskiloli da husnin ra'ayi halala sannan kuma da kyakkyawan ra'ayinsa yana warware duk wani abu da ya rikice in an samu muskila kawai zai warware ta da kyakkyawar ra'ayi ga shi mun rasa shi kad kunta lil ilmi fi awtanina jabala kad kunta jabalan kenan kai ka zama kaman wani dutse ne a garin mu a bangaren ilimi in aka zo daga nesa in aka zo kowa na hangen ka katon dutse kamar yanzu ne za ka Abuja ka je wancan ka zai ka zo baka zo wannan katon dutsen ka ce ka kusa Abuja da ka ga dutsen nan ka ce an kusa Abuja zai to mu a garin mu da in an zo wanda za a fara gani babban abin na a ce ai garinsa ne mahmudu shukuri yake saboda haka daga nan kawai kamar wani katon dutse ne a garin mu daga nesa ana hangen ku idza ta mafi ha idan aka rarraba shi ma dutsen aka ba can aka ba can aka ba can kana ajibala ba za zama hasa ba ba zai zama karami ba ko ina sun samu katon dutse saboda girman shi in an babballa ma gari gari ma kowane gari in ka je za ka ga dutsen katon saboda malamin babban lajin ورثاه تلميذه محمد بحجة العسري بقصيدة منها شيما وانا يا مسا يمسا وني شيما دوانا تعذية تعزية يعني واقوكين تعزية يكي بغداد قد أفقرت من بعده من بعد مسرعه فقلقل الركب أم بغداد أهبالا يكي بغداد قد أفقرت yanzu ba ga dadu ta koma talauci ta koma ba ta da komi in ba da masra'i bayan da aka ce malam ya mutu bagdad ta koma yanzu ba ta da kowa shikenan bagdad ta yi talauci yanzu saboda ta rasa malam ba kuɗi ne abun nan ba ba kuɗi malamai rasa su masifa ne a ƙasa sau da aka suka ce yanzu bagada ta yi zaba talauci saboda ta rasa malam tun daga mutuwan malam kalkalar rakabu an bagada da ahbalan ya ce yanzu kawai dawakai mahaya malam yanzu sun koma sun babbaga sun koma ba komi kalalan an ce ba a ce kamar wanda za a ce wasu ta ya tsara su kawai a rasa su ne wanda alladhi tattalat ummuhu shine ahbala sun koma ahbalan ba su da kowa an ya tsara yanzu yace hadhihi madarisi wannan malami abahat ai yake cewa hadha madarisu. yanzu ga makarantu nan abahat wa iya bakiya makarantu duka za su nan inda aka san ana karatu yau sun wayi gari ko waɗanne suna ta kuka sun fashe da kuka ko waɗanne kuka suke yi min di shaifin banal ba atlala bayan wannan malami wanda da wuraren kufai ne ba kowa a wurin ya zo ya gina ladabi a wurin gari ne da ba kowa sun zama atlal atlal ulal fushi abin nan kofai inda mutane suka na suka tashi to da gari kofai ne abin da ke mai da gari ya zama gari ilimi duk garin da ba ilimi kauye ne ko abuja kauye ne inda ba ilimin addini kauyawa kauyawa ne duk garin da ba ilimi ya zama kauye ilimin ilmun nasa saboda haka za malamai su tafi ta karantarwa ina ta karantarwa to garin da girma kuma mafi yawanci mutane mun duniya suka zo nema na zama ko min girman malami ya zai ta zauna karatu sai dai yan yan gayya su zo su zo su zo su taru su zauna su zo su taru su zauna wanda Allah ya zaɓe su ba kenan ma waɗannan amma in ba haka nan ba kawai za ka yi malam wani wurin ka je kawai ka tarar babban limamin dama lebura ne wa ya zo wurin kawai ya gane aka ga yana sallah kullum yana sallah su fara sallah su uku su fara sallah su hudu daga nan wani mai kudi ya ce haka mu gina masallaci wurin nan kai ne lima ɗaukar mai shugaban lebobi a sa liman ko ba karatu shi kuma maimakon an ba shi wannan nauyin ya koma ya ta karatu ma ya zo abin nan kana sallah za ka yi ta ganin shi shi ne kuma babban malam wuri shi ne mufti warasahu nabi ash-shafiqi bi qasidatin ma mat'aluha ma anna mat'aluha shine yake cewa على كف على السجن يبكينا ولا التعكف منين لا السجن يبكينا ولا التعبيد كلا والإرهاب والتهديد فنظل نهزأ بالخطوب تجلدا مهما استمر الدبت والتشديد ya ce zini ya na ba kurkuku ne zai samu mai kuka ba ba ruwanmu da maganan da damu damu ba walatta abidu ko abu walatta ko taba'idu ko a nisantar da mu a ce ba a yi da mu ba shi zai ba mu damuwa ba kalla ba ruwanmu wal irhabu wat tahdidi ko ko a ba mu tsoro ai mana gargadi ba shi bane sanazullu nahza'u bil ta tajalludan za mu koma muna lura da waɗannan abubuwan nan mu daure mu damu mu cije mu kai don haka yanzu mu mallam tun da kabon mu za mu daje mu ci gaba da abin da kai ma masa marar da fito wata shididu duk yadda tsangwama ta yi tsanani da tsanani ya karu mu ba mu ba abin da kaman mu kai ba abin da ka bari a kan nan za mu rike ko an ce a kukkulle mu ko an ce ba a yin da mu an maida mu nesa ba ma damuwa da wannan kuma maganganun da ake dasa ma a ce kaza kaza mu ruwan mu za mu ci gaba da aiki ثم قال محمود شكري أنت ناصر ديننا لله در أبيك يا محمود أحييت بالتنقيد ميت ميت عقائد ما مسها فأس ولا تنكيد سكتي كي محمود شكري kai Muhammadu Shukuri an ta nasiru dinuna kai ne wanda ya taimaki addinin nan namu ka taimaki addinin nan namu lillahi darru ka Allah ya ji kan baban da ya haihu mana kai kai yanzu mutum a ce yana wanda za ce Allah ya tsine wa baban da ya haihu wanda ya haihu kama Allah ya tsine wa na ka ga da muka kuma ga mutanen mu da jafa'i wani baban ya ka gani yana ƙasa mutum yau bai kirkin da za a zo sai da ce Allah ya tsine ma wanda ya haihu wanda ta haihu shi ba wani kuma ana samun wanda ake ce masa ta yanzu bari dai wani ya je ce da shi kake ba ruwa na ya je ce wace ɗan shegiya wace ɗan shegiya to mai ita uwar ta yi haihu shi da teko? Izawi kana bacci ko miski ne kai ka zo da labarin nan amma ka zo kuma yanzu an zo wurin kai bacci ba kai ne aka je aka je aka ce wani dan shegi aka ce aka tsire ba koce ba aka ce ita uwar ne sai kai kuma ka ba da ansa amma yanzu bacci kake ba kamar sa abin da ake ta ba shi ka wuni ya je wani wuri ana zagin uwar wani aka tsine ma uwar shi ne wasu suka ce to shi uwar su mai ta yace da ta yi hoshi shi shi ne ita da ake tsire ko zagi wanda bai kai irin wannan ba aka ce wanda ya zagi iyayen wani ya ce mafi girman zunubi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya zagi iyayensa sabai suka yi mamaki shin yanzu mutum zai zagi iyayensa shi ma lokacin ba ta yi zai zage su ba sai ce a zai zagi baban wani ne sai shi ma wancan din ya rama wannan ya zagi na wannan wannan ya zagi na wannan amma kuma wanda ya bi laifi wanda ya fara ya fara yi ma ko to yanzu har duka ba ake har kashewa ake ya'ya suna kashe iyayensu ta ga masifar ta wuce inda wake tsammani to shi ne nan shi wannan ya ce laifin wannan da ta haiho su ko shi baban laifin shi da ya haiho su saboda aka sai a ce allafi ne ma baban shi ma ka abu bai yi ba to shi ko wannan yanzu ku duba da aka ce mahmudu shukuri aka ce an ta nasiru dinina kai ne mai ce nasiru dinina kai ne ka taimaki addinin mu lillahi darro abika ya mahmudu ce kai Allah ya ji kan babanka ya mahmud baban da ya haiho mana kai mala Allah bi kan shi to kun ji a hayaita bittan me ta a ta ka rayu kana gaggyara aƙidu wadanda suka mutu waɗanda suka mutu kana gyara su kana tada su ma masaha fasun wala tanfidi wanda duk da haka wannan daga gaggyara su ka gaggyara su daga nan ka kafa su daidai daga nan yanzu ba wani abu da zai samu ya fasa abin nan fa shi ne a tsara narka su a goge ko a masu gyara babu babu zai kajiyar gyara su farasa bil adidi min al marafi kai dai wasu da yawa dai daga cikin masu wannan sun yi masa dai ta'aziyya na mutuwarsa tajid al adida min hafi kutub a'lan al iraqi ka samu da yawa daga ciki a cikin waɗannan jigajigan malaman iraki da sheikh muhammad bahjatul asari rahimahullahu ta'ala to sai mu tsaya nan gobe mun ji mu'allafa na cikin da bai kare ba sai sa na ce mu bari sai mu mu'allafa din dan ina nan ya shi kenan za mu ji laqad asa sai kuna salatata ka kaga duk an ci gaba da shi bayan mun ji littattafansa in kaddara Allah lana ta gobe ayi sati mai zuwa ko bayan mun ci gobe sallah kenan sai mu zo mu dora to sha Allah ta'ala gobe gobe ne idi bi idinillah muna fata Allah ya sa ga mu da idin nan lafiya kuma Allah tabaraka ta'ala ya karba mana kuma ya sa mu idi lafiya to kamar yadda muka sani al'ada mu wasu ce ba gaya musu ba amma yanzu gashi nan za sanar idan muka je sallah muka dawo da yamma zuwa nan muke mu ci boron sallah shine littafin da muka sa wanda aka ba da shawara yana da kyau mai mai tashi mun taba karanta shi shine fakiatul majalis to kuma a cikin fatihatul majalis din da Allah mun samu wasu abin da zamu dan ƙara jona wanda zai daidai da maganganun cikin littafin kuma wasu raka'i ko wasu taskira da za a hada mun yi maganar jadwal na yadda za a yi na muhasaba wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi ya yi sa za mu raba insha Allah gobe sannan kuma akwai wani raka'i kuma da muka ciro shi kuma cikin wato wancan fa'idatun zikiri ta fa'ida na ilmi kayyum shi ma yana da alaƙa da abin sosai sau da ka shi ma wani ɗan uwa kuma ya ɗauka ya yi fotokofin sa duka yanzu fotokofin yana nan amma dai tun da mahaɗin littafi ne kamar da ne magana ba da wasa ke ba ba za mu ba kowa ba sai mai littafin da za a karanta don shi mahaɗin littafin ne kada mutum ya zo ya miƙa hannu ya ce a bashi bayan bai da littafi in kana so ka zo da littafin ka a gani a ba ka kuma wannan wanda za a raba guda biyu wannan ɗaya wannan ɗaya shine sanadin ka samu wannan ba wai muna so dan ko kada littafin ko dan wani ya ce ko dan ya sai littafin ba ne dole littafin ma ba yawa gare ba ko ba ka saya ba ma za mu san yadda za mu yi da shi to saboda haka amma dai ba za a fahimci abin da muke so sosai ba ne sai da mahadi mahadin kuma an haɗa shi da littafin ne da aka in mutum ya zo gobe in ya zo to sharaɗin a bashi wannan takardai a ga littafin shi na wanda shi ne asalin karatun to sai a bashi ya sa a ciki kamar yadda muka yi na wancan ulul himma a ga lokacin ko mutum yana da littafin eh, ba zai gane abin da muke magana ba sai yana da takardai in kuma bai da takardai to ai kaga kun kuma yana da takardai kadai bai ma san magana mai muke ba tunda a cikin littafin muka tarar da magana sannan muka dauko ta muka ce to yanzu wannan magana ita ka ba da takardai kuma mutum ya shi dai ba daya mun yi asarar takardar mu ba za mu bada ba jiya kuma wani ya kawo ban sani wani abubakar ko kai zaka yi wannan aiki ya kawo takardar ya yi ya yi ta yamci wannan takardar sai ya ce wai so yake da Allah taimaka a mai da waɗannan abin da turanci suna jin zan ba ka gwada gwada gwada gwada yana da fa'ida shi ya ce yana so sun an maida da turanci su ila sai buga kuma a arabawa san saboda wasu za su fahimta abin an yaka na sai na ce masu wani na sai a ɗauko shi na kan tebur a baki kanin mamanta za ka ga kan tebur sai wanda ka buɗa eh, a ɗauko na sai ma baka ɗaya ne a baka takardar ɗaya da turanci za a maida eh, eh shi ne a je a haɗa kai wannan yayi wannan yayi wanda ya ƙara magana shi ma baki da aha yanzu ba da wanda zaka wani in ba aka ba ta sai kawo aiki dakka je ka aje wani takarda ka zo kai taimar turanci eh to me za ka yi na me kofin ne wanda muka yi da wanda ya shi in kana da shi da ba komai ka zo za a ta dan ma ka sa a ce yanzu zamu muke so sai an sai wannan ka zo da shi in kana da shi ko ba ko a ina ka samo shi ba in ka zo da shi ko dan ne ko ina ka tsinto ko can ko maka ka samo shi in ka zo da shi in dai ka nuna fa ki asal majalis ne to za ba ka waɗannan takardun ta ana ba shi kenan ba in ba ka gan shi ba ko mhm. to shi ke to wannan dai shi ne to da ka insha Allah gobe za a fara wannan mu sauri mutum ya shi bai da yawa ma littafin mun hada da waɗannan takardun na to yi daga nan da yi ke nan za mu sai da insha Allah har mu gama shi Allah ya za mu samu mu samu sau da gobe kowa ya zo nan zai ci apple nan zai ci kowi kawai zai ci abu littafin za ka ga bangon shi na littafin ma ɗauko ba shi guda ɗaya ɗauko guda ɗaya saboda ya tafi bututu ɗauko shi za ka ga kayan marmari nan cike a cikin abin nan faki atul majalis kawai mutane sun mai da yanzu ba zo suke ciwo kawai <laughs> eh. to Allah ya saka da alkhairi an yi kokari gaskiya an buga waɗancan an buga waɗannan muna fata duka waɗannan abubuwa waɗannan su yi abin nan Allah tabaraka wa allah ya saka musu alkhairi ba karamin abin nan bane eh, mutum ya dauki nauyin abubuwa irin waɗannan yana da kyau sosai kuma ana samun fa'ida matuka wasu yanzu matsalan da muke samu waɗanda suke nesa to sukan nemi abin da har ba mu iya a wani lokaci wasu in suka ji karatu sai su ce su abin da suke so a taimake su a sanya in akwai pdf na abin asa ba ko littafi ne ke pdf ba kamar yadda ne muku magana wata rana wani littafin babba ne buɗawa ciki muke yi sai mu ɗauko daidai inda kamar misalin da muka yi samanu na sababan lin na jati minan na a littafin ba guda ɗaya ba ne a ciki ne muka ɗauko kawai muka balli daidai nan wurin wanda zai bada waɗannan fa'ida aka yi aka yi to a ce a wannan zai ba mu wahala to sannan kuma wasu sai su ce kamar yanzu irin wannan duk in an zo kamar yanzu wancan muzakkiran sai su ce so suke sai an ɗauki hoton ta ita ma an sa masu a karatu saboda suna ganin abin suna wanda suke nesa kenan suna gani su ma suna tun da yanzu nan mun ba da takarda kamar yanzu wannan kaga ake da aka sa shi dole a cikin bututun sai yadda wanda suke nesa to suna jin karatun kuma suna kallon bayanin da ake yi ta bututun to aikin yana ɗan yin yawa gaskiya kun dai kwanan nan ai ku zo kwanaki mun samu wasu baki matasa da suka fara zuwa nan ba guda ɗaya da ya zo ga abin da ake ce haka ake wannan abin to kaga wani in ya gudu kamar da ka <laughs> ne shi ba karfa ake wani a gama ɗauka nan a kowa ya zaɓa ne sai sun gama sawa na a ɗan ko ɗan abin ake cewa sai an sa su gaskiya yana ba da aiki da yawa to sai ka ga abin yana ana samun abin nan to kuma yanzu duk cikar da ake kullum sai an sa su in kuka lura na mata za a sa su da littattafan duka na maza ranar alhamis za a sanya su duka na ranar lahadi yanzu ya karu ga na mata da safe ga na maza da yamma to dole duka sai an sa su cikin cikin abin nan din kuma group din mu yanzu sun yi yawa ina ganin yanzu an kai goma sha goma biyar da goma sha biyar to wani lokaci za ka ga abin yana da akwai aiki gaskiya da yawa sai dai fata Allah bai tabaraka wa ta'ala ya saka da azaba a daure a kai to wannan shi ne abun nan inda muke so mu karanta kun gan shi nan gashi tsanani a hajjimu in an kalli littafin a jikin shi dan karami ne amma in an shiga ciki gaskiya malamin ya yi magana so duk da mun taɓa karanta shi shekaru wajen biyar ko to so da haka aka maimaita kuma mun ga amfanin maimaitawa domin faki wannan kalimat ala firashil maut mun karanta ta da amma yanzu da muka zo muka maimaita ko da can ma lokacin da aka buga wancan na farko ina tsammanin wajen dubu biyu aka buga wancan kofinsa suka kare to yanzu wannan ma an zo an buga wajen dubu ɗaya wajen ɗari shida don da farko an buga ɗari biyar aka ƙara yau ɗari yanzu an yi ƙara ɗari takwas kenan kofi ɗari takwas to yanzu zaura ƴan kaɗan duk sun tafi sau da aka na akwai fa'ida sosai da aka lura da ita cikin littafin wannan shi ma muna fata Allah ta bara ko ta Allah ya ba mu ikon karantawa sannan kuma ya ba mu ikon fahimta abin da ke ciki su koma malamin da suke yi waɗannan aiki muna fata Allah ta bara ko ta Allah ya saka musu da alkhairi wannan shine abin da za mu karanta gobe insha Allah ta'ala za a ji littafin ya ɗanye kuɗi bugu ya canza kayan abubuwa yanzu kai ma kowa ya san ya je kasuwa ya san yanda abubuwa suke yanzu so dole komi yanzu ya canza yadda abubuwan suke to kuma babban matsalar mun lokaci ka dunkula kudinka a je a bugo littafi sai kuma ka rika sai da gusu gusu to kudin sai ka ga sun bace ba sa dawowa to wannan dai abubuwa ne waɗanda suna daga cikin abubuwan da ke sa wani abin sai ga kaman ya dan yi wahala amma littafi bai da tsada sai dai kawai mutum bai da kuɗi amma dai littafin da zai dalilin watakila ka samu kalma ɗaya wadda za ta yi dalilin tsira ina jin a nan wurin wata rana wata baiwa Allah ta yi wani abu wanda abun ba ni mance shi a islamic learning center sai muna karanta wani littafi da ake ce mashi nurin islam sai littafin ya kare bayan an gama karanta wata rana sai ta ɗauko littafin shi nurin islam din a lokacin wata baiwa allah na neman littafin nan ta zaka yadda za ta samu na ce sai dai ta photocopy ina zaune a nan mun yi karatu wata rana na alhamis sai wata dakili ya ta ɗauko nurul islam ɗin nan ta kawo ta ce na ɗanta ne wanda yake zuwa karatu a na na santa allah ya mai mutuwa lokacin da zai rufe ce maman shi don allah littafin nan nashi yana son ta bada shi wani wurin da za a amfani da shi sai ta kawo mana sai ta kawo mana littafin nan har da rubutun shi a ciki ya yi rubutun shi ne wanda yake na abin nan ba sau da aka ɗaliban nan mai nema muka ba ta tashin farko da aka ba ta aka ce amma bakin jiyar da mai ta ce allah ya ji kai shi gafarta masa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza littafin da take nema ita ta samu yanzu kaga wannan ya samu wani abu maman ita ta dauko shi nan ina zaune ta zo ta kawo mu ita kuma wancan dama tana ta nema to sau da aka mutum zai iya mutuwa za ka iya mutuwa ka zo ta kila in Allah bai baka waɗanda su karanta littafin ka ba a cikin gida sai a fitar da littafin ka a ba wani ko a ba wasu su suna amfana kai kana amfana da baka ajiye ba da baka samu wannan ba da kuɗi ne sai ba a kai su waje kuɗi wani ma in an zo ma aka lalube ka aka jirar da ka mutu wasu kuɗin ba a masanin da su wani da hannun shi ya riga wurin ya kwashe ya sa aljihu shi kenan ba zai bari masu wurin san ka akwai kuɗi aljihun ka ba in ba ya sa abu da kuɗin ka aljihun shi kuma a je a yi ma bashin lifafa to a nan garin fa mutum ya tafi masallaci baban shi ma na raye ya je ya an so lifafa cewa baban shi ne ya mutu a masallaci har da koke-koke ya an so lifafa ya kawo ya ce ya je masallaci ya ce lifafa baban shi ne ya mutu bayan kwana uku sai ga baba yana yawo shi kuma alhaji yaro ne ya gama da shi a a aka sai ka mutu yace wai kashe shi gaji inna lillahi wa inna ilaihi to ai danka ya zo masallaci yace ka mutu an shi lifafa yace la haula wala quwwata illa billah ya ga duk ka dai gani gani to wannan Allah ka ba mu mutta subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وقفر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا واحفر ما في زمرة نبينا أتاك لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نجمع بعدها أبدا يا رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين